والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi ma wannan zaman namu albarka ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau laraba a inda zamu karanta sabon littafin da muka sa yau sha bakwai daidai ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1439 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da shida ga watan sha biyu na shekara ta 2017 alhamdulillah game da wannan littafin sabo da aka sa an samu an yi photocopy wajen goma sha tara wajen ashirin to na ɗauki ɗaya a eh, goma sha taran shine waɗannan aka bama waɗanda suka biya kuɗi insha Allahu sauran masu abin naɗin ɗin za su za a kawo sauran gobe akwai mutum uku da suka sake ba da gudunmawa a daɗa yoko sokoti ɗin, Allah ma maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya yalwata ya haɗa mu aladan gaba ɗaya a littafin dai ga sunan shi kamar haka sunan shi alkhawarij ma'ana khawarijawa asalin kalman daga haraja ne ya fita bi ma'ana mutum ya fita daga yi wa shugaba ɗa'a ya fita daga yi wa shugaba biyayya da ladabi a matsayin shi na shugaba bi ma'ana ya maka tawaye ya juya maka baya ce shi ba zai masa da'a ba ba zai masa mubaya'a ba Shi ne ake kira wanda ya kafe a ce kharaja an ta'at kharaja an ta'atil imam wane ya fita daga yiwa shugaba mubaya'a da da'a a asalin ka'idan musulunci wanda duk al'umman musulmi suka haɗu suka yi ittifaki suka zaɓe shi suka gamsu da shugabancinsa suka zaɓe shi to duk wanda ya mai tawa ya ƙi mu baya a ana yaƙansa ana kashe shi ne a musulunci ko ya dawo ya yi mu baya a ko a kashe shi saboda wannan zai raba kan al'umman musulmi wannan shine a ƙa'ida da doka ta addinin musulunci a shari'ar musulunci amma kun san da yake demokradiyya aka runguma yanzu to komai ma ana iya yi tunda dama ba tsarin musulunci bane to mutanen da suka haɗu suka haɗu aka samu ƙungiya group in suka yi tawaye ma shugaba sai a kira su khawarij al-kharijuna an ta'atil imam to idan suka fita din nan suka yi wa shugaba ta waye, suka masa biyayya to ku tabbata fa ba wai za su zauna lafiya da wannan shugaban ba ne a rika samun menene tabu da fito na yi ba zai yi ba kar yi sai na yi to kun san to za a rika samun rigima to daga nan da aka samu waɗannan sai suka sifantu da wata aƙida kuma to su ne dai za mu yi anan shine malam ya ce mawallafin littafin ya ce sanya musu alkhawariju waɗannan khawarijawa yan tawaye wanda suka fita daga yi wa shugaba mu baya'a su ne awwalul su ne farkon ƙungiya da aka taɓa samu fi tarihin islam a tarihin addinin musulunci waɗannan su ne farkon ƙungiya da suka bayyana mala yace to za mu karanta abubuwa game da su kaman haka manahijuhum manhajinsu tafarkinsu wa usuluhum da aƙidunsu wa simatuhum da sifofinsu yanda in ka gan za a bayyana maka sifofinsu yanda in ka gan shi za ka gane ƙadiman kadiman a can da na can wa hadisan da na yanzu wa mawqifu salafi minhum da matsayan da magabata suka ajiye su a wani matsayi suka ajiye su shine as-salafu salih wato malaman sunna magabata a ina suka ajiye masu wannan aqida wannan littafin da za mu karanta a yanzu da izinin Allah ta'aliku doktor Nasir Ibnu Abdul Karim al-Aqil mawallafin littafin shine dr nasir dan abdulkarim al'akal a wanda suka publishin wannan littafin asali shine daru ishbeliya ishbeliya benene eh, publication and press ne linnashir wa tawzi wannan sunan littafin kenan da mawallafin littafin sai fara bude da bismillahir rahmanir rahim daga nan sai muqaddama gabatarwa muqaddamar ga yanda ya gabatarwa littafi yace alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu muna gode masa muna neman taimakonsa da gafaransa wa natubu ilaihi kuma muna tuba zuwa gare shi shi Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari da kariya da mafaka da Allah ya kare mu daga sharrin kawunan mu wa min sayyiati amalina da munanan ayyukan mu man yahdillahu duk wanda Allah ya shirye shi ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda isa ya qadda shi wa man yudlil wanda Allah ya qadda shi kuwa fala hadiya lahu babu wanda zai shiryar da shi وأشهد أن لا إله إلا الله إنا من شهد باب أبن بطر شيء الله وحده شي كدي لا شريك له باشد أبوكين تاريا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما إنا من شهد ولله النبي محمد باوان سني كما منزل سني yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah din haqqa tuƙatu jin tsoro na matuƙa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda mutuwa ta riske ku face kuna musulmai masu miƙa wuya ga addinin Allah wannan aya ta zo a suratu ali imran ita ce ta ɗari da biyu ya sake kawo wata aya yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku daga rai kwaya ɗaya sannan daga ran kuma wa khalaqa minha zawjaha daga ran ya halicci matanta wa batta minhuma rijalan kathiran daga wannan namijin da matan Adam da hawa'u Allah ya kukkugo da rijalan mazaje kafiran masu yawa wani sa'a da mata واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تجسور tsoron Allah أوكسين sarki wanda in kuka tashi ماجيا to kuka yi da sunansa. duk mutum in yana abu aka ce don Allah don girman zatin Allah wane ka bari sai ka bari ɗin. to wannan da ka ji girman shi ka bari to ku ji tsoron sa wal arhama kuma ku ji tsoron zumunci kada ku yanke zumunci inna Allah lalle Allah madaukakin sarki kana alaikum raqiban shi Allah mai lura da dukkan abin da kuke yi ne Allah yana monitoring din ku suratul nisa'i aya ta farko aya ta uku yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah din idan kuka tashi yin magana to ku yi magana wanda take sadidan ta daidai in karantar da al'umma za ka yi ta karantar da su abin da ke daidai a musulunci ba rage ba kari in ka tashi sulhu ka yi magana ta daidai in ka tashi faɗan kayan kasuwancinka in kana sai da kaya ka faɗi kalma ta daidai komai in za ku furta ku faɗi magana da take daidai idan kuna haka yuslih lakum a'malakum Allah zai rika gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku amma in ba haka ba mutum duk abin da zai faɗa ba gaskiya ba daidai ba gaskiya sai kwana sai almundahana sai murɗiya sai abun nan yinan yinan yinan babu gaskiya to ayyukan mutum suna ɓaci kuma Allah baya gafarta masa zunubansa amma in mutum ya rike gaskiya duk abin da za a yi daidai zai faɗa kuma gaskiya zai faɗa to Allah yake zai rika gyara muku ayyukan kuma u rika gafarta muku kurakuran ku da zurban. wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda yi wa Allah biyayya da shi da manzansa cikin hani da umurni to faqad faza fawzan aziman wannan ya rabauta rabo mai girma a gobe kiyama wannan ya rabauta da aljanna gobe kiyama amma mutum ya rayu bai wa Allah da manzonsa ɗa'a. bari ba zai bari ba Allah ne fa ke faɗa masa da manzo kai ba zan yi ba to wannan babu shakka kar khasira khusranan mubina ya tabe tabewa mai mabayyaniya wanda aka tada shi sababbe a gobe kiyama wuta zashi Allah tsare mu wannan aya mai albarka suratul ahzab take aya ta 70 zuwa 71 wannan shi ake kira khutbatul haja hudu ba ta biyan bukata ta ku ji duk wanda zai wa'azi ko zai wani abu sai ya kawo su a haka to malam da ya kawo waɗannan ayoyi sai ya ce amma ba bayan haka فهذه halkatun الحلقة Ya yace wannan ita ce zama ta hudu lokacin da ya karantar da wannan littafin kenan akwai littattafan da suka gabace shi da ya kawo wannan littafin to to wannan shine zaman mu na hudu kamar yadda muke zama a majalisin mu min silsilati daga jerin gwanon rasail yan littattafai wa dirasatun da kuma bincike-bincike da karance-karance da yayi, fil ahwa'i a game da ƙungiyoyi masu bin son zuciya wal iftiraki masu rarraba kan al'umman musulmi wal bida'i masu bin bidi'o'i kirkiro bidi'o'i da kuma wa mawqifu salafi minha da matsayin ahalus sunna magabata game da su kowanne akwai matsayin da aka ajiye shi ahalus sunna suka ajiye shi to bi ma'ana yayi yi bayanin ƙungiyoyi daban-daban daban wannan na kawari ne shine menene zama na hudu kenan kamar mu anan za mu iya cewa mu ma a waɗannan ƙungiyoyin wannan ne zama na uku domin mu yi aqidatu shi'a shi imam mu yi aqidatu abin eh, eh, alamu sunna al-banshura kun ga zama na ɗaya ne wannan ana kiran shi al-halqatul ula da muka gama shi muka shiga halka ta biyu al-shi'a al a al-isai shari'a muka zo muka yi halka ta uku ita ce kamar episode a ce episode shine halka sai aka muka zo muka yi wanda muka gama makon da ya wuce shine hikmatun min tarikh kun ga mu ma a tsarin mu wannan shine al-halqatur rabi'atu da wanda za ta mana magana akan jawa malam mawallafin littafin nan yace wa qad ja'altuha fi ihda al fira na sanya wannan kungiyar ta jawa a matsayin farkon kungiya zuhuran wanda ta fara bayyana fi tarihin islam a tarihin musulunci in bracket sai mai alhawari su ne farkon kungiya da suka fara darewa suka ware a tarihin musulunci mana ce abinda za mu taɓo a nan nash'atuha yadda ƙungiyar ta faro wa usuluha da aƙidunsu wa simatuha da alamunsu simahun fi wujuhihim ko min athari sujud to simat shine alamu da zaka gane cewa lalle wannan ba kawarije ne wa namazij min mawqif salaf da waɗansu maganganu da misalai da zai kawo na matsayin magabata a game da su wa alhaqtu biha ihda firaqil khawarij al qadima yace ya ɗauko wata ƙungiya ta kawarijawa ta da da da can ya haɗa da wannan ɗin allati la tazalu baƙiya wanda ita wancan ɗin burshishinta bai yana nan ana akwai ƴan ragowarta yace sun nubdatun an ba'adil khawarij mu'asirin sannan ya ka mana tarihi takaitacce da bayani takaitacce game da ma al khawarij mu'asirin mu'asirin khawarijawa wanda suke a wannan zamani wa simatul khawariji su da alamun su din wa naza'atuhum fil asr al hadith da irin aqidun a wannan zamanin namu domin kungiya tana iya bayyana a da can da bakin kaya ta ƙarshen nan a wannan zamani ita kuma ta zo da menene da jajayen kaya misali to za ka samu a aƙidan ɗaya ne amma a rigar ne suka a zahiri suka bambanta a suna suka bambanta amma a ƙidan ɗaya ne su mana yake duk zai taɓo mana amma tafsilatul ahdath amma yin bayani dalla-dalla game da fitinu da suka faru wal aqaid da aƙidu wal maqalat da maganganu wal atwar al bi hada fira da yanda waɗannan eh, suka rika developing suka rika abun nan a haɓaka suna yaɗuwa, suna jujjuyawa falaisa min ihtimami yace wannan ba abu bane da zan bada himma muhimma eh, himma a kansa ba ba abin da ya dame ni bane fi hadhihi dirasat a wannan darasin li'annal maqsuda babban abinda nike nufi inji malam huwa tahziru min sabilil halikin ya faɗakar da mutane su kiyayi tafarkin halakakku saboda kai ma wa kashfu manahijihim wato da tona asirin tafarkinsu da manhajinsu wa masalikuhum da ƙofofin da suke biyo su shigon ma mutane har su yi musu tasiri wasimatuhum da alamunsu wa usuluhum da aƙidunsu ijmalan yake kowanne zai rika kawo shi a dunkule ne kawai ba zai faɗaɗa bayani daki-daki dalla-dalla ba walwaktu inda mawatsinin ibra kuma da yin concentration da tsayawa a inda ya dace wurare na wa'azi da ya dace mutum ya yi la'akari ya hankalta wal'izatu fi ahwalihim da wuraren da za su zamanto maka wa'azi da gargaɗi game da halayensu da ɗabi'unsu Littahaziri domin faɗakar da mutane gargaɗi wa mutane jan kunne ga mutane min alwuqu'i fiha daga fadawa daga cikin akidunsu yace afana Allah minha Allah ya tsare mu ya kare mu daga akidun khawarijawa yace wa ta'akkadu baruratu zalika yace karanta aqidunsu din nan lalura ce wanda take da karfi gaske da ƙarfin gaske necessity ne dole ka karanta wato dole a faɗakar da al'umma faɗakar da al'umma game da aƙidun waɗannan mutanen yana ƙarfafa ne a'ani at-tahziru min dalalati hadhihi al-fira faɗakar da mutane daga fatan waɗannan ƙungiyoyin ku tuna fa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al'umman nan ta musulmi fa kasa sa'in nan za su kasu kashi saba'in da uku ne fa kashi saba'in da uku annabi sassala ya faɗa kowace tana ce la ilaha illallah kowace tana sallah kowace tana zuwa haji kowace tana azumi wata ramadana kowace da ƙur'anin nan a hannunta amma manzon Allah sa alaihi wasallam cikin kashi 73 inna fa 72 inna wuta za su tabbas kau. tabbas kau. to kaga matsalan ba wajen sallah bane kenan matsalan ba wajen aikin haji bane matsalan wajen me aqida ita take kai mutum wuta to ashe kaga dole fa musulmi ya miƙe fi sabilillah eh ana sallah ana zakka ana haji ana azumi amma kungiyoyi saba'in da biyu ne za su san jahannama in ji manzon Allah ɗaya ne kawai mai tsira ta je aljanna Ashe ka ga ni da kai lalle tashin bamu da wani tashin hankali da ya wuce wannan dole mu yi ne mu yi bincike mai zurfi mu san wacce ce wannan da annabi yake ita ce za ta aljanna domin sahabai ma hankalin ya tashi suka ce wacce ce mai zuwa aljannan nan manzo Allah yake wanda suka tsayu akan abin da nike kansa a yau ni da sahabaina wanda ya tsayu akan abin da nike kansa ni Muhammad sallallahu da ni da sahabaina kaga manzo Allah sai da ya hada da sahabansa kafi a samu nasara sai da ya attach din sahabai bi ma'ana da za ka tsaya kan annabi kai ka ware sahabai ba ruwanka da su kana ga ba za ka ci nasara ba don annabi ya haɗa da su to kaga kullum ya kamata mu san wacce ce mai tsiran wacce ce mai halakan don mu kiyaye mu riƙe mai tsiran to a ce kaga faɗaɗar da al'umma ya zamanto me ya zamanto wajibi ya zamanto tilas domin waɗansu sun ruɗu a yau in sun ji ana cewa ne yana da matsafi a to ya za a yi mai ce la ila illa ya ka a ce masa kafiri ko mushriki ta ya za a ce la mai cewa la ilaha la ta ya za a ce mai sallah a ce mai kuma ba zai shiga annabi ya faɗa yana sallah yana komai din ƙungiyoyi amma saba'in da biyu za su je wuta na kiristoci saba'in da na suka je wuta saba'in da biyu a'a saba'in da ɗaya suka je wuta ɗaya ne ta tsira na yahuda kuma saba'in ne suka je wuta ɗaya ne ta duk mai tsiran za ka tarar wanda ta bi annabin annabinta na wannan zamanin wanda ta bi tsantsan abin da annabin wannan zamani ya zo da shi su ne masu tsiran. Allah ban ya tsare mu to saboda haka malam yace dole a zabura dole a zabura a faɗakar da al'umma a bayyana musu aƙidun waɗannan mutane kuma a tabbatar wa mutane bi annaha la tazalu mawjuda irin waɗannan ƙungiyoyin masu gurɓataccen aƙidan nan ba su gushe ba fa suna nan baina zaharanayil muslimin suna nan a tsakiyar al'ummar musulmi suna yawo suna rayuwa irin rigan da kake sawa suke sawa irin harshen da kake magana da ita da ita suke yi irin abincin da kake ci suke ci irin al'adan ka shine al'adun a cikin mutum suke amma wa tulbisu ala ta'ifatin min shababihim su waɗannan suna yin rufa rufa suna rufa-rufa ga mabiyansu matasa mabiyansu suna musu rufa-rufa suna lulluɓe musu aƙida ba sa bayyana musu wa tad'u ila bid'atiha kuma kullum suna kira ga wannan bid'ar da suke kai wa tantasiru laha bi kulli wasa'il kuma suna kare ta suna iya ba da rayukansu da dukiyarsu da jinanensu akan wannan aƙidar da suke kai ta kowace fuska za su yi menene za su kafa gidajen rediyo don tallata aƙida za su kafa gidajen TV television na cikin gida da na ƙasa gaba na duniya a rika ganin su don tallatawa za su iya buga jaridu za su iya buga abin eh, magazin za su iya buga mujallu duka ta duk wata hanya da za su bi su yaɗa aƙidarsu kuma su kare aƙidar in aka tsangwame ta suna yi wa tas'a suna matukar fafutuka dare da rana ila ma huwa a'zamu min zalik zuwa ga abin da yake wannan ma min as-saddi an kullu fafatawarsu a rayuwarsu yanda za su datse mutane daga gane sunnan manzon Allah daga fahimtar sunnan manzon Allah da tafarkin da manzon Allah ya rayu akai wa kinatin muslimin kuma suna haddasa fitintinu tsakanin al'umman musulmi hatta takallama al-firaq allati yazunnu annaha qad intafarat wato har an yi magana ma akan waɗansu ƙungiyoyin da da ake gani sun ɓace a zamanin da can ashe fa inna halata zalu tujadu suna nan ana samun kurkushinta a cikin al'umma tahta sama'in suna nan a karkashin samman nan wa shi'aratu ukra amma sun fito da menene sun fito da a karkashin waɗansu ƙungiyoyi daban kamar yadda ƙungiyoyin siyasa mu suke yi ina fata an gane da da da APC ta fito misali sai waɗansu na wata jam'iyya sai suka riɗike suna can a aqida amma sai suka bullo a karkashin menene wannan cutar aka zaɓe su to haka suke in sai su bar wancan rigan da aka san su an san a tarihin su misali jan riga ne da su zai su kullo a cikin farar riga masu sa fararen riguna sai ka ce Allah sarki masu jan kayan nan masu ake nan sun ɓace ashe su sun kullo a cikin fararen kaya ana rayuwa da su saboda ka wala ta zalu usuluha baqiya su bai gushewa yana nan walaha du'atuha kuma suna da masu da'awa masu wa'azi masu yada ta masu kira zuwa ga akidun suna nan wattijahatuha kuma suna nan suna fuskantar inda suke fuskanta na aqidan wa turatuha har ma misali sukan bar eh, at-turat ilmumukan da ɗabi'unsu da al'adunsu duka ma al-ilmi duk da ce duk da ce duk da sanin cewa anna kasiran min ulama'i lallai mafiya yawancin malamai wa tullabal ilmi da ɗaliban ilimi kadiman a da can wa hadisan da kuma yanzu kamu bi wajibihim wallahi kowa ya tashi ya iya kokarinsa jazahumullahu khairan Allah saka musu da alkhairi malaman sunna magabata can ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen menene wajen fafatawa da su da tona aƙidinsu da tona irin al'amarinsu da faɗakar da mutane su yi hattara da su haka ma ɗaliban ilimi haka ma yanzu ma malaman sunna suna nan suna gwagwarmaya da fafatawa da ɗaliban ilimi su ma suna abin nan kowa yana iya ƙoƙari shi malam yace Allah saka kowa da alkhairi fi raddi ala hadhihi al ana ana ƙoƙari musu raddi ana musu raddi su a shi'a ta fito a yi raddi a faɗa ga yadda take wancan su fito ɗan kalakato su fito ɗan ƙur'aniyun su fito ɗan boko haram su fito waɗannan su fito waɗannan su fito kowa yana faɗakar da al'umma liya halika man halaka an bayyinatin domin wanda ya halaka ya san ya halaka ne ba a bisa jahilci ba ina fata an gane ko kowa yana iya ƙoƙarinsa sai dai ka san wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai sanya masa haske na imani ba duk yanda ka buga da shi menene sai dai ka bashi ina wa man yudlilillahu fala hadiya lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama hadisin da na karanta mana kwanaki yace misali na ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka aiko ni zuwa ga mutane misalin wuta ne aka kunna ta a daji a cikin duhu mai tsanani tana ci bal bal bal bal sai ga kwari suna tasowa suna kokarin fadawa sai kuma ka dau menene wani mayafi kana mai da su haka kana ta'a su kana mai da su amma duk da haka sai an samu wanda suka fi karfin ka sun fada cikin wuta to manzo Allah ya ce haka nake ga al'umma ni suna tasowa ne su taso ma wuta ni kuma ina mai da su da wa'azina amma duk da haka waɗansu sai sun yi menene Kun yanka shi da wa'azin sun fada wuta wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum mina kadhalika yubayyinu Allahu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun da kuna dar da gaban wuta Sab ku fada sai Allah ya kwace ku da zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa in kuntum min qablu la fi dalalin mubin yace malamai suna nan suna raddi wa bayanu khatariha suna bayani kuma na hatsarin aƙidunsu wa fasadu a ka'idiha da gurɓacewan aƙidunsu lakinni sai dai ni in ji malam nasir ibn abdulkarim al'aqal kenan ya ce rahittu ni ma na yi kwaɗayi ne an ashama ma'ahu ni ma in ba da tawa gudunmawata bi da irin ɗan abinda da ba za a rasa ba irin gudunmawa wanda bai da komai ina fata an gane ka samu ne ana an sa wani katon roba ana zuba sadaka ana zuba sadaka kace ni ma bari in kar a bar ni a dan zuba na koya yake to shi ma yana so ya ba da gudunmawan shi kamar yadda malamai da ɗaliban ilimi suke ba da gudunmawa wajen faɗakar da al'umma game da miyagun waɗannan akidun ya ce nima ba za a bar ni a baya ba da ɗan guntun ilimi na dai nima zan ba da nawa gudunmawa ya ce la'allallah wataƙila ina sa rai an yaktubani ma'al mujahidina fi sabilihi Allah ya rubuta ni cikin waɗanda suka yi jihadi domin ɗaukaka addinin shi a gobe kiyama fa inna zauja an dini lallai kariya yin kariya ga addinin musulunci nan bilkalami ta hanyar rubutu wallisani ko ta hanyar harce shi ma nau'in min jihad nau'i ne na jihadi shi jihadi don ɗaukar kalman Allah ba wai bindiga sai da bindiga ba kawai ko da tagwabi ko da kibiya ko da mashi a'a idan aka kullo wa musulmi ta hanyar rubuce-rubuce mu ma mu mai da raddi ta menene rubuce-rubuce mu ma mu zama ta muna da newspaper muna da jaridunmu mu ma za mu tallata aƙidunmu mu tallata al'adunmu ba za mu bar kafirai ne kawai suke kawo attack suke kawo hari wa musulunci da mutuncin musulmi su ne masu rubuce-rubuce su masu gidan jarida mun in mun tashi wani abu ya sami ba inda za mu yi kuka to idan ana yaƙan mu ta jarida mu ma mu fito mu mai da martani ta me ta jarida idan da TV ake yaƙan mu mu ma mu mai da martani menene ta TV idan kuma da rediyo ne mu ma mu kafa gidajen rediyo idan da makarantu ne ake yaƙan mu a gurɓata tarbiyyar ƴaƴanmu mu kai makafurai su karantar da ƴaƴanmu su ce maka ƙa'ida na farko ba a sa musu hula ka ce sami ina wa a ɗana yarka kuma a ce ɗan kwali ma ba maso ka ce sami ina wa a ɗana to ka kaza musulmi ya zama ta wani irin al'amari kenan to in da makarantu ake mana barazana mu wa mu me mu kafa su shi jihadin nan idan ya kama da na makamin a fito a yi shi shi ma saboda haka shi jihadin nan a kowane bangare ake shi na'am ta canja ne na'am malam yace shi ma yana sa yana kwaɗayi ne suna kwaɗayi an ashama ni ma in ba da tawa gudunmawa bi juhudil da ɗan ƙarancin abin da nake da shi na ilimi na kamar ka ce ni ma da ɗan guntun ilimi na sai dai fa babban malami ne sun sa irin tawalu'un malamai yawa ka ga hamshakin shehi malami ka ce akramaka Allah ya shege ta almajiri dai ya wuce nan yace dalilin da yasa shi ma zai bada gudumansa la Allah ta kani Allah madaukakin sarki yana sa rai Allah madaukakin sarki an yaktuba ni ya rubuta ni ma al tare da waɗanda suka yi jihadi fi sabilihi wajen ɗaukaka addinin sa sai fa inna zauda an din lalle kariya ga addinin musulunci kun san malamai ne sojojin addinin sune suke boda duk wata aƙida da za ta shigo ta gurɓata mutane su ne suke yaƙi da ita a kamar sojoji ne suna bakin boda duk wani maki da zai shigo ya barna a ƙasa sojoji su tunkuɗe shi to malamai su ne masu amana masu tsayuwa a boda na kare addinin nan saboda kada ya kurɓata da bidiyoyi kada ya kurɓata da shirka ran ba malami to an shigi al'umman musulmi sai yanda aka yi da suke, sai yanda aka yi da suke. Allah ubangiji ya rufa mana afi kuna gani yanda muke a Najeriya in ba a shiga makarantun islamiyya nan ba a karatun nan to sai a gurɓata mutum a lalata aƙidan shi ta boko haram ya shigo din nan ta menene ya shigo dan da ka haifa yana ganin ka wani kafiri kafiri ne kana mai faɗa face ni fa baba in amir dina bani umarni wallahi zan iya kai masa kanka billahi da haka zai ce kafin ka ankara ya ya canja kannan shi a gida kai baka sani ba ya gurɓata su sai ka ji kawai su yi hijira su su je su yi ma waɗansu ƙarfi wance-wance da wanki da guga su bi umurnin su sau da ƙafa kai da ka haife su ma baka isa ka ba su wannan umarnin ba to dole a yi zabura a saman ma al'umma musulmi kariya da garkuwa daga duka wata mummunan aƙida da za ta zo ta yi menene ta yi penetrating ta shige su ta lalata wallahi ɓarnan mai sa'a wa Allah ba ta kai ɓarnan wanda aka canja masa aƙida shi zai mutu ne a matsayin shi fa zai shiga aljanna akan wannan akida zai mutu kuma a ce ya mutu ya ce zai mutu kuma duk wanda aka nuna ya je ya gama da shi zai gama da shi saboda kwakwalwan an canja wata akida aka samu aljanna kawai yake gani kawai mutuwa ce take hana shi shiga aljanna kawai to lalle dole a tashi a yi rigakafi wa al'umma a kare wannan ya zama wajibi domin yanzu zamanin na yakan aƙida ne na yakan aƙida ne a yaƙi aƙidanka a yaƙi aƙidan iyalanka a yaƙi aƙidan ƴaƴanka kawai yanzu zamanin ce kuma kuɗi ake abin nan yan freemason suna nan yan abin nan suna shi'a suna nan yan abin eh, christianity suna nan yan hawari suna nan yan qur'aniyun suna nan ko ina ba wanda ake haji sai mutum ɗaya waye mai kyakkyawar akida wanda yake kan tafarkin alqur'ani da sunnan manzon Allah to dole a tashi dole a tashi kuma Allah a Qur'ani ya fa'a mana turan da ya sauka yace manzon Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an kowa Allah zai tada shi gobe kiyama ya tambaye shi kiwon da ya bashi kuma a qur'ani yace ya ayyuhal ladina qu anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku fa ya ku magidanta da ƴaƴanku da iyalanku daga fadawa wutan jahannama kariyan fa shine ka karantar da su addini ka tarbiyyantar da su rashin kariyan shine ka bar su kawai yara su tashi kansu zaman to kawai su dai karatu ne da kawai ai ta yawo ba koyan da ake sallah ba iya koyan da za karanta qur'ani ba iya shi yasa zaka ga in an tashi a gobe kiyama ga iyaye suna gudu suna zilliya yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi uba yana guje wa ɗansa me yasa dan ya san bai bashi tarbiya ba Allah zai kama shi yau shi ma dan yana guje wa ubansa don me ya san bai yi wa mahaifinsa da'a ba yana zilliya mace tana gujewa mijinta ya ta san bata yi biyayya gare shi ba bata ba shi haƙoƙi ba shi ma yana guje mata duk wani wanda bai ba ma wani haƙƙin da Allah ya ce a bashi a nan duniya ba to oji ojo da zulliya kobo kobo za a rika a filin kiyama kuma Allah ya ce ainal mafar in ka gudu ina za ka ba inda za ka guje wa Allah Allah ubangiya mana muwafaka malam ya ce kare addinin musuluncin nan da alƙalami da harshe yana daga cikin jihadi kuma yace to shi zai yi shi ma amma wala haula wala quwwata illa billah bai da ƙarfi bai da dabara wajen yin wannan aikin sai dai da taimakon Allah yace haza wannan kenan wa as'alu Allah ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki an yu'izza dinahu ya ɗaukaka addininsa wa yu'li kalimatahu ya ɗaukaka kalmansa ta la ilaha illallah wa yansura ibadahu salihin mala ya abbe yana rokon Allah ya taimaka wa bayinsa na ƙwarai salihai a duk inda suke wa an yubrima li hadhihi al ummati amra rusdiha Allah ya tattaro ma wannan al'ummar duk wani abin da zai zamanto sanadiyan shiryanta yu'izzu fihi ahlu ta'atihi Allah ya nuna mana lokutan da zai rika ɗaukaka masu yi masa ɗa'a wa yuzilla fihi ahlul fisqi wal bid'a kuma ya kaskantar da masu saba wa Allah da masu kawo bidi'o'i a cikin musulunci wa an yuqima alamal jihad kuma yana roƙo Allah ya ɗaukaka tutan jihadi ta zamanto ita ce sama wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar Allah kuma ya ɗaukaka al'amarin umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna aiki a cikin al'umma wa an yajma'a musulmi na alal haq. Allah kuma ya haɗa kan al'umman musulmi akan gaskiya kama as'aluhu ta'ala kamar yadda nake ƙara roƙonsa da shi Allah maɗaukakin sarki an ya gafira li zallati ya gafarta mun yan kurakuran da zan yi a wannan aikin wa yatajawaza an khati'ati ya kuma ya yafe wa duk waɗansu kurakurai zallace a can irin ɗan kaucewa ina irin yan zamiya yar zamiyan da zai da ɗan tuntuɗe da zai yi. Allah ya yafe masa ya yafe masa kurakuransa wa tafsiri yace yafe mun takaitawa na wa israfi ala nafsi da kuma wuce gona da sakaci da ya yi game da kansa wa jami'il muslimin da dukkan al'umman musulmi da ƙarshe ce wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi Allah ya daɗin tsira da aminci yayi albarka ga annabi muhammadu sallallahu da iyalansa da sahabansa gaba ɗaya yace wa katabahu marubuci shine nasir ibn abdul karim al-aqil nasir ibn abdul karim dan abdul karim al-aqil wannan ita ce muqaddiman da ya mana kenan idan mai kowa mai komai ya raya mu gobe za mu fara da almabhasul mabhasul awwal bincike na farko al-khawarijul awwalun khawarijawa na farko yadda suka samo asali shine za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji mana muwafaka Allah ubangiji ya ba mu ikon fara littafin lafiya da zama shi lafiya lahu waliyu zalika wal qadiru سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته